الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين والداعي إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى المتمسكين بسنته إلى يوم الدين yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Barkamu da arzikin saduwa a masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a bauchi a yau 21 ga watan biyar na shekara ta 2018 miladiya yini na shidda kenan na ramadan na wannan shekara ta 1439 bayan hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muna karatu a cikin suratu al haka ne mun yi karatu har zuwa aya ta 186 yau za mu tashi kuma mu karanta ita kaɗanta aya ta 187 Allah ya mana muwafaka da daidai mu fahimce shi kuma mu yi aiki da shi na'am ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah maɗaukakin sarki ya ce yas'alunaka ani sa'a suna tambayar ka dangane da tashin kiyama ayyana mursaha yaushe ne matabbatarta yaushe ne ranar yaushe ne lokacin a ba mu date kul inna ma ilmuha inda rabbi ka ce da su ai ilimin sanin ranar tashin kiyama yaushe za a yi wane kwanan wata ne wannan yana ga ubangiji na ne la yujalli hali waqtiha illa huwa babu wanda yake iya tsinkayo kuma ya bayyana ranar tashin kiyama sai shi kadai sakulat fi samawati wal ard wannan tashin kiyaman ta yi nauyi al'amarinta ko kuma saninta ya yi nauyi a cikin sammai da ƙasa ya gagari kowa la ta'tikum illa baghta ba za ta zo muku ba face kwatsam yas'alunaka ka annaka hafiyun anha suna ta tambayar ka kai ka ce kai wani ƙwararre ne mai iya ba da labari dangane da ita ko kuma suna tambayar ka kai ka ce kai ma mai yawan tambaya ne da bin kwakwaf a kanta ul inna ma ilmu ha inda Allah ka ce ai ba wanda ya san ilimin ranar tashin kiyama sai Allah walakin na aksaran nasi la ya'lamun sai dai da yawa daga cikin mutane ba sa sani wannan aya kamar yadda kuka ji mun fahimci cewa akwai babbar magana a cikin wannan aya aya tana magana ne dangane da ana tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam yaushe ne ranar tashin kiyama Allah da ake tsammani shi zai bada amsa sai bai bada amsa ba ya ce ba wanda ya sani sai shi kuma al'amari ne babba wanda ya yi nauyi a cikin sammai da ƙasa ba wanda ya san ranar tashin kiyama sai Allah shine yace yas'alunaka suwaye suke tambayanka ko da ya zama yas'aluka ahlul kitabi kamar yuksiruna fil fil fil masail ya zama ahlul kitabi ne suke tambayan annabi sallallahu alaihi wasallama sun sha zuwa suna tambayoyi irin wannan domin gwada annabi sallallahu alaihi wasallama su gani ko zai ci jarabawar ko ba zai ci ba wasu daga cikin su in sun yi tambaya an ba su amsa sai su musulunta waɗansu kuma in sun yi tambaya an ba su amsa baya ƙara musu komi sai ƙarin kafirci da ɗimaucewa kamar yadda ya tabbata cikin hadisin sahihu muslim waɗansu tawaga na ahlul kitabi yahudawa sun zo ƙarƙashin jagorancin abdullahi ibnu salam suka zo suna tambayar annabi sallallahu alaihi sallama dangane da waɗansu abubuwa guda uku suka ce ba wanda ya san amsar su sai in mutum annabi ne ana masa wahayi in ya ba da amsa za su musulunta shi abdullahi ibnu salam ya ce zan jagorance ku tunda ni malam ne dan malam a cikin ahlul kitab idan muka je in ya ba da amsa da gaske annabi ne don haka za mu yi imani suka yi alkawari suka yadda da shi haka in kuma bai da amsa ba ba annabi bane na bogi ne suka je gaban annabi sallallahu alaihi sallama ya ce ga tambayoyi guda uku dole ka ba da amsa a yanzu kuma ba za mu barka ka je ka binciko ka dawo ba tambaya ta farko ita ce ta yaya ake a haifi ɗa namiji da ya mace namiji da mace sun yi aure sun zo sun rufe kofa sai a ga an haifi mace wata ran kuma haifi namiji me yasa me yasa kullum ba namiji ba me yasa kullum ba mace ba me yasa ba mata maza ba sai a rika haifuwan mace wani mata zalla wani mace wani maza zalla me yake faruwa ne tambaya ta biyu ita ce in aka zo tashin kiyama Allah ce yau matu baddalul ardu ghairal ardi was samawat ranar da za a nade kasa a canza sama a canza kasa a kawo wasu sabi to in aka zo dagawa ina za a ajiye mutane tambaya ta uku ita ce yan aljanna sun shiga aljanna ai ga kaya nan to komi za a ci me za su fara ci waɗannan tambayoyi guda uku in ka bada amsa a yanzu mun yadda kai annabi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in na ci tambayoyin nan na bada amsa za ku yi imani ya ce kwarai za su yi imani sauran kuma suka ce nan za mu duba mu gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya kada baki sai ga mala'ika ya zo da wahayi sai ya bashi amsa duka kai ka ce yana karantawa ne yace in aka samu tarayya tsakanin namiji da mace idza ala ma'ur rajuli ala ma'il mar'ati ankara bi iznillah wa idza ala ma'ul mar'ati ala ma'ir rajuli ana bi zikir bi idnillah yace in aka samu saduwa tsakanin namiji da mace idan maniyin namiji shi ya haura sama da maniyin mace sai a haifi namiji da izinin Allah in maniyin mace ya haura sama da na namiji sai a haifi mace da izinin Allah yace kaci wannan saura biyu ta biyu tambayarka ita ce in aka zo naɗe ƙasa a ina za a je mutane ya ce ala jisirin bainal jannati wanna wata gada ce wadda take tsakanin wuta da aljanna a nan za a ɗora mutane sai a canza sabuwar ƙasa kafin a dawo da su ya ce kaci wannan 20 over 30 saura ɗaya in baka ci ba kuma an rushe ba CA kenan ballantana a zo kan exam shine annabi sallallahu alaihi sallama ya ce farkon abin da 'yan aljanna za su ci in sun shiga aljanna shine kabidu hut wani kifi ne a cikin aljanna wanda za su ci daga hantar wannan kifin na cikin aljanna shine farkon abin da za a yi wa 'yan aljanna ta ɓaka lashe kafin kowa ya je ci abin da ya ga dama sai abdullahi bin salam ya ce na ji kuma na yarda kuma wannan gaskiya ne sai ya yi imani sauran kuma suka ce wannan shine na wa sharri na sharrin mu kenan kuma dan sharrin mu bayan da sun zo sun ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam sun masa kirari sun ce ga babba dan babba alheri dan alheri zai maka tambaya in ka ci mu yi imani in baka ci ba za mu yi imani ba da suka ba da amsa kuma ya musulunta sai suka ce sharri dan sharri kenan sai suka watsa ba su yi imani ba to irin waɗannan masu wannan tambayar su ne suka zo suka cewa annabi sallama ka gaya mana date din tashin kiyama kawai date yaushe za a yi ana ta ce mana za a yi za a yi yaushe ne ya kamata mutum ya san budget din da zai yi shin za a yi haddashi shi ko yana da sauran time in dai kai annabin Allah ne ga mana wasu kuma suka ce a'a ba ahlul kitabi bane suka tambaye shi saboda dama suna haka yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim suratan an tunazzila alaihim menene Allah ya ce faƙar sa'alu Musa akthara min dalika suna tambayan annabi Musa abun da suka fi wannan ma to irin wannan shine ko kuma ya zama wato mutanen Makka mushrikai su ne suka zo suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya irin wannan kamar da suka je yas'alunaka anil ahilla yas'alunaka anil anfal to shine suka zo suka ce an ce akwai tashin kiyama su sun ce ba su yadda ba an ce sai an yi suka ce to inda gaske ne a faɗi ranar mana yaushe za a yi to shine Allah madaukakin sarki ce a a nan nogo area ne ba wanda ya san wannan amsar kai ma baka sani ba su ma ba sani ba dukkan bayin Allah dangane da Allah iri ɗaya ne akan ranar tashin kiyama ba wanda ya san wannan mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il in tambayar ka ita ce ranar da za a yi ko yaushe ne asalin abun saboda in shirya daga nan zuwa kwana kaza ko shekara kaza to nan kan da kai mai tambaya da ni da ake tambaya duka iri ɗaya ne an fahimta shine ma'anan yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha yaushe ne matabbatar ta bi mana ayyana waqtuha ayyana waqtu iqamatiha yaushe ne ranar da za a yi mursaha daga al-irsa ne kamar yadda Allah ce wal jibala arsaha a kafa bi ma'ana akamaha wa adamaha wa asbataha don haka yaushe ne ranar tabbas din shine ma'anan mursaha ranar da in ya zo to an an baka an baka kankat yanda ake sa kwanan watan aurenka to sai a sa maka kwanan watan tashin kiyama shine Allah ya ce kul inna ma ilmuha inda rabbi ka ce a'a wannan kan ba wanda ya sani sai Allah kadai wannan yana daya daga cikin wato mafatihul ghaib guda biyar wanda Allah ya rike su ba wanda ya nuna masa ba wanda ya san ranar da za a yi tashin kiyama sai Allah har mala'ikan da su ne in an zo tashin kiyama za su bayyana za su yi ayyukan da suke da alamu da tashin kiyama ba wanda ya san ranar sai Allah wannan dalili ne yasa ya tabbata a hadisi kamar yadda zamu ji a can gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana da Allah ya halici mala'ika israfil wanda zai yi busa a cikin ƙaho sai Allah ya halicci ƙaho ƙahon nan mai girma ne wanda faɗinsa ya fi sama da ƙasa sai Allah ya ce wa mala'ika israfil aikinka ne za ka busa mun ƙaho in time ɗin ya zo ni zan gaya maka lokacin da za a yi shi ma bai san lokacin ba mala'ika israfil ya shiru sai ga umarnin ubangiji ya wuce wasa ga kaho gashi yana zaune iya aikinsa kawai shine lokacin da za a busa kaho amma an riga an yi shi tun da yana jira saboda ya zama angla ya gama budgeting komi ana jira ranar ta zo ne kawai da da ya zauna ya ajiye sai ga kai kada Allah ya ce busa shi kuma ya tsaya yana ɗaukowa kafin ya kai bakinsa sai ga al'amarin Allah ya wuce haka sai ɗauko ƙahon sai ya sa a bakinsa sai ya bushi iska har ya tattara goshinsa annabi sallallahu ya ce har goshinsa ya yi kwarmi irin wanda yake busa kaho yake yi ya riga ya ja iskar kawai yana jira Allah ya ce ya hura ne wannan shine fa da ake bin Allah a sama mu a nan ƙasa ana tashar holiya an ɗauka Allah abun wasa ne wa ma haka haqa qadarihi Allah ya ce mutane ba su girmama Allah iyakacin girman Allah ba Allah al'amarinsa ya wuce wasa wannan mala'ika israfil ɗaya yake daga cikin mala'ikun Allah to haka Allah maɗaukakin sarki ya taskace ilimin nan ya riƙe shi kaɗansa kuma ba wanda ya sani kuma Allah ba zai taɓa gaya wa kowa ba ranar da za a yi inna قل إنما علمها rabbi ربي لا يجليها لوقتها ma'ana la yuzhiru waqtaha wala yakshifu an waqtiha aw ha ba wanda zai iya bayyana wa mutane ko ya leko ya gano daga baya sai ya gaya wa mutane ya tona asirin a ce an samu leakage ba wanda ya samu wannan leakage din illa huwa sai shi kadansa shine ma'anar la yujalliha la yutli'u ala ma'rifati waqtiha illa huwa ba wanda zai iya lekowa ya gane lokacin sai Allah kadai sakulat fi samawati wal ardi wannan tashin kiyaman ta yi nauyi a cikin sama da ƙasa me ma'anar nauyin da ta yi wasu ka ce ma'anarsa shine al'amarinta sakulat min haisu sha'nuha wa 'idhamuha wa ahwaluha wa faza'uha fi samawati wal ardi al'amarin tashin kiyama in ana magana akan razaninta da firgicinta da tashin hankalinta da girmanta da inna zalzalata sa'ati shay'un azim nata to sakulat wannan abun yayi nauyi a cikin sama da ƙasa me yasa yayi nauyi a cikin sama da ƙasa shine da sama da ƙasa dukkan su sai sun ji cewa ana tashin kiyama saboda ƙasa za a jijjiga ta idza zulzilatil ardu zilzalaha sama kuma haka Allah zai sa ta kece idan sama'un shakkat idan sama'un fatarat haka za ta rikice ta farfashe sai ta zubo a ƙasa haka duwatsu wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa ta murru marar sahab kana ganin duwatsu kana gani kamar yadda suke sandararrun nan haka za su suna tafiya kamar yadda wato girgije yake tafiya a sama har su zamo har su zamo <clears throat> saraban har su zamo kamar kawalwalniya haka taurari za su rusto ƙasa wa a shamsu wal kamar rana da wata su faɗo a haɗa su a wuri guda wannan du'a ba za su rikice idan shamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat wa idan jibalu suyirat wa idan isharu uktilat wa idan wuhushu hushirat wa idan biharu sujirat wa idan nufusu zuwijat wa idan ma'udatu su ilat bi ayyi zambin kutilat har wanda take cikin ciki sai an yi wannan al'amarin da ita shi sa Allah ya ce sakulat fi samawati wal ardi wannan al'amari mai girma ne a sama da ƙasa. Ya yi nauyi kwarai da gaske wasu kuma suka ce a'a taqulat ma'rifatu hafi samawati wal ard ya gagari kowa a cikin sama da ƙasa al'amarin yayi nauyi kar ka dauka mai sauki ne je ka sama ka bincika in zaka samu wanda ya sani ba wanda ya sani taqulat fi samawat zo ƙasa ka gama yawon ka ko zaka samu wanda ya sani taqulat fi samawati wal ard a cikin sama da ƙasa al'amarin yayi nauyi ba wanda ya sani Allah ya toshe ilimin ya rufe kofar a tsakanin mutane da mala'iku duka mal mas'ulu an habi a'lama minas sa'il da wanda zai tambaya da wanda za a tambaya duk iri ɗaya ne ba wanda ya sani shine ma'anar sakulat fi samawati wal ard la ta'tikum illa baghtatan bi ma'ana la ta'tikum illa faj'a ba za ta zo muku ba sai kwatsam an ghaflatin ana cikin sharholiya ana cikin harkoki ana cikin shige da fice ana cikin al'amura kawai sai a ji kawai an fara tashin kiyama shikenan Allah ba zai ce yau ne gobe ne a kawai sai dai a ji an fara Shi shine la ta'tikum illa baghta yas'alunaka ka'annaka hafka annaka hafiyun anha suna ta tambayar ka kai ka ce kai hafiyun ne dangane da tashin kiyama menene ma'anar hafiyun ibn faris yace ma'anar su ma'alansa al'alimu bishai wanda ya sani suna tambayar ka kai ka ce kai wani kwararre ne kai ba kwararre bane in ana magana akan tashin kiyama to kai baka cikin kwararru kwararre akai kadai shine Allah shi da yansa an fahimta shine ma'anan hafi wasu kuma suka ce ma'anan hafi shine almubalighu fi su'al wanda yake yawan tambaya mai neman ganin kwakwab suna ta tambayar ka su sun dauka kai ma kana yawan tambaya ne kai kuma an hana ka tambayar doka da kai da su duka ɗaya ne yas'alunaka ka annaka hafiyun anha qul inna ma ilmuha inda Allah ka ce sanin ranar tashin kiyama wurin Allah ne kadai walakin na aksarar nasi la ya'lamun sai dai mutane da yawa ba sani ba shi yasa za su zo har suna tambaya ko kuma mutane da yawa ba su san cewa al'amari na tashin kiyama mai girma ne da ya zama wajibi su yi imani da shi ba sai ya zama wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wasu su yi imani wasu kuma ba za su yi imani ba wa rabbuka alamu bil mufsidin wannan shine takaitaccen tafsirin wannan aya wanda take magana akan tashin kiyama jama'a yanzu sai mu tattara namu ina mu mu bar wannan duniyar mu koma tashin kiyama mu ga me za a yi wace waina za a toya duk abin da za a yi wallahi za a yi tare da ni da ku babu wani ɗaya daga cikin mu wanda za a yi wanda baya nan duk abin da za mu karanta a yanzu na daga hadisai da ayoyi da maganganun malamai duka akan wani abu ne da za a yi wanda babu makawa sai an yi shi wannan shine alwailu akan dan adam in wannan ne dan adam in yana tunawa magabata na kwarai da yawa malamai masu zuhudu zaka ji suna cewa ya laita ni lam talidni ummi ina ma da ni uwata bata haife ni ba ina ma da ni kwata kwata ma ba a taba ma yin ruwa na ba ballantana a ce ni wannan tashin hankali da za a yi wallahi tallahi sai an yi da kowa daga cikin mu ka yarda baka yarda ba ka sani baka sani ba wallahi za a yi al'amarin ahwalu yawmul qiyamati tare da dukkan abin da zai faru shine wannan duniyar da muke cikinta ta aro ce wani ne ya yi ta lokacin da ya yi ta ba ma nan ma ashatuhum sama samawati wal ardi ba ma nan lokacin da ya kayansa ya gama sai rinka ɗauki ɗaya ɗaya yana shigo da mu yana shigo da mu in ya zo kai za ka shigo sai ce wani kuma ya fita haka yake ta yi wani ya fita wani ya shigo haka ake ta yi kai ka ce barikin soja ne wani na shiga wani na fita kuma shiganka shigarka baya sa a ce dole wato ya yi tasiri akan shigowar wani fitar ka ba ta tasiri akan fitar wani ranar fitar ka in ta yi sai ka fita ranar shigar ka in ta yi sai ka shiga haka Allah yake yi muna nan ana nan an cika wannan duniyar watan wata rana sai Allah ya ce a tattara a bar masa sa kowa ya fita a ciki kuma wallahi in ranar ta zo kowa sai ya fita a ranar ba mutum ɗaya da zai kwana duk yawan mutanen da suke cikin duniyar nan ranar da Allah ya ga damar ranar ce tashin kiyama ta zo to wallahi ranar duk duniya ba wanda zai kwana tare da shi za a yi kuma sai ya bar sai ya bar wannan kasar inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa na yurja'un Allah ya ce wannan kasar da kake gani ni zan gaji kaya ta da ba kowa a kanta aka fara mutum ɗaya ya fara takawa biyu uku yanzu kun kai biliyoyi to wata rana ni zan gaji kaya ta ba kowa a samanta kowa ya koma ƙasa wannan shine tashin kiyama al'amarin nan jama'a ba al'amarin wasa bane in ana magana akan tashin kiyama magana ce da ya kamata kowa ya nutsu ya saurara ya kai zuciyarsa kusa sai ya zama duk abin da za a faɗa ya ji ya yi imani ya ƙara masa tsoron Allah kuma ya san tanadin da zai yi kafin wannan ranar ta zo bari mu shiga cikin taskar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mana wa'azi dangane da tashin kiyama da farko mu da cewa Allah ya ce mana za ta zo kwatsam amma kuma kafin ta zo akwai waɗansu abubuwa da dole sai sun faru waɗansu daga cikinsu sun faru waɗansu daga cikinsu muna jira za su faru kuma ba wani ɗaya daga cikin mutane da ya isa ya hana faruwarsu imaninka ba zai sa a fasa ba rashin tsoron Allahnka ba zai sa su karu ba iyayen da Allah ya tsara wannan duniyar Allah ya riga gama tsara komai za su faru to komi daga cikin abin da Allah ya tsara haka za a yi ta yi har a zo zuwa lokacin ƙarshe <clears throat> hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim mafi ingancin littattafai bayan alqur'ani daga abu huraira Allah ya ƙara yarda a gare shi ya yace naji annabin Allah mai gaskiya abin gaskatawa yana cewa la taqumu sa'atu hatta ya an-nasu fil bunyan ولا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما maktala. مقتلة عظيمة دعواهما واحدة ولا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتكثر الفتن ويكثر الهرج ولا تقوم الساعة حتى حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله ولا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول ليتني مكانك ولا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ولا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال حتى يهم الرجل رب المال من يقبله منه رواه مسلم رواه البخاري ومسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a yi tashin kiyama ba sai waɗansu abubuwa sun faru kamar haka har sai an samu mutane sun rika yin takara wajen yin dogayen gine-gine manya-manyan gine-gine skyscrapers ba za a yi tashin kiyama ba har sai an samu ɓangarori guda biyu addinin su ɗaya da'awarsu ɗaya sun gwabza sun yi faɗa tare da juna manya-manyan wato rundunoni kuma wanda za a yi asarar rayuka a ciki da yawa ba za a yi tashin kiyama ba har sai an kwace ilimi ya zama babu ilimin addini a cikin mutane ba za a yi tashin kiyama ba har sai an samu girgizar ƙasa sun yi yawa a yankuna daban-daban na duniya ba za a yi tashin kiyama ba har sai lokaci ya zama bai da albarka ɗan ƙanƙanin lokaci kowane lokaci mai tsayi sai ka ga har ya zo ya wuce ba za a yi tashin kiyama ba sai ka ga fitinturu sun yi yawa nan ana faɗa can ana faɗa nan an kashewa ne ba za a yi tashin kiyama ba sai ka ga mutuwa ta kota ina a kan gado da a asibiti da a hanya da a haka kawai da mutuwan gulob haka kawai ka ji mutum ya faɗi ya mutu ba za a yi tashin kiyama ba har sai an samu makaryata da yawa da za su zo suna ce su ma annabawa ne ba za a yi tashin kiyama ba sai an samu lahira ta fi maka dama dama akan duniya ta yadda in mutum yana tafiya a jikin kabari zai rinka jin ina ma da shi ne a cikin kabarin nan ya kuma sa akan yana bayan kasa ba za a yi tashin kiyama ba har sai rana ta fito daga mafadarta ba za a yi idan rana ta fito daga mafadarta sai ka ji mutane suna ta yin imani gaba ɗayansu ranar da imani ba zai musu amfani ba ba za a yi tashin kiyama ba har sai an samu arziki ya yi yawa a tsakanin mutane ta yanda wani mai arziki yana so ya bayar ma ya rasa wanda zai bashi in kuɗi kake jira sai ka jira wancan lokacin hadisi na biyu daga manzan Allah sallallahu alaihi wa hadisin Aisha Allah ya kare yadda a gare ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ce la yadda al-lailu wannan haru hatta hatta latu wal'uzza ba za a yi tashin kiyama ba har sai an koma kafirci irin na da ana bauta wa lata da uzza aka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba Allah ya ce huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi ba Allah ya nuna cewa Allah zai dora musulunci akan kafirci a daina bautan gumaka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kwarai amma innahu sayakunu dhalika ma sha Allah za a yi wannan ne zuwa lokacin da Allah ya ga dama ثم يبعث الله ريحا طيبة يتوفى بها كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من iman. za a yi ta yin haka har zuwa lokacin da Allah zai aiko da wata iska mai albarka mai daɗi wanda sakamakonta duk wani mai imani ko da imaninsa ya zama saura ƙwayan zarra ne sai ya faɗi ya mutu fa yabqa man la khaira fihi sai ya zama a wanda ya rage a duniya su ne kawai waɗanda babu wani alheri a tare da su fa na ila dini abaihim sai su koma kan addinin iyayensu sai duniya ta koma kafirci kafin a yi tashin kiyama Anas dan Malik Allah ya kare yarda a gare shi yace Abdullahi ibn Salam ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa menene awwalu ashrati sa'a menene farko daga cikin manya-manyan alamomin tashin kiyama wanda ana farawa kawai sai tashin kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce narun wata wuta ce tahshurun nasa ilal mashriq min al mashriq ila al maghrib wanda za ta koro mutane daga gabas su yi yamma a tafi inda za a yi tashin kiyama hadisi na gaba hadisi daga hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda imamu Tirmidhi ya rawaito Albani ya inganta shi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wallazi nafsi hila ta kuma sa'atu hatta tukallima siba'ul insa ba za a yi tashin kiyama ba har sai an zo lokacin da dabbobin dawa za su rinka yin magana wa ɗan adam wa yukallimu rajulu azbata sautihi kuma mutum ya zama har zai yi magana da bakin tsinin sandarsa wa shiraka na'lihi kuma mutum yayi magana da igiyar takalminsa wa yukhbaru wa yukhbiru fakhidhuhu bima ahdatha ahluhu ba'dahu kuma cinyarsa ta rinka bashi labarin menene matarsa ta yi lokacin da baya in matarsa tana ha'intarsa cinyarsa za ta bashi labari waɗansu malamai suka fasara wani hadisi a zahirinsa cewa duk yanda ka jin na haka za a yi mutum yana tafiya sai cinyarsa ta rinka masa magana tana ce masa ga matarka tana kaza tana kaza sannan kuma wato dabbobi na dawa zakoki da sauransu su rinka wa mutane magana sannan kuma mutum ya rinka magana da igiyar takalminsa wasu malamai kuma suka yi tawilinsa da cewa abubuwan da suke faruwa ne na technology a ƙarshen zamani magana da cinyarsa suka ce inda mutum yake ajiye wayarsa in yana in yana cikin aljihunsa ai kusa da cinyarsa ne in yana aljihun wando kuma har ya zama zai iya masa magana ta yanda wani zai iya bugowa ko kuma a cikin wayarsa ya bude sai ya iya gano cewa ga abin da matarsa take yi ana cikin ana ana kaza waɗansu kuma suke fassarawa da cewa wato abubuwa na waɗanda daga daji kowane abu na cikin daji ana iya ji kamar yadda ake da abubuwa wanda waves yanzu suke ba da sakonni na cikin dazuka abin da yake faruwa a nesa wanda ba za ka iya sani ba shine suke cewa fasaran hadisin wallahu alam Imam Ahmad dan Hanbal Allah ya kare rahama a gare shi ya ruwaito hadisi daga Anas dan Malik Allah ya kare yarda a gare shi ya ce annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la taqumu sa'atu hatta yurfa al-ilm ba za a yi tashin kiyama ba har sai an dauke ilimi wa yadhhar al-jahl kuma ya zama an bayyana jahilci ya fito fili wa yaqilla ar-rijalu ya zama mazaje sun yi kadan wa taksuran nisa mata kuma su yawa a duniya maza suna ta mutuwa a wurin yaƙi maza suna mutuwa a accident maza suna mutuwa a aubi'a wato abubuwa natural disasters mata kuma suna cikin gida sai su ta ƙara yawa kuma a ta haifuwan mata ba a haifuwan maza da yawa wa hatta ya kuna qayyimu 50 imra'atan rajulun wahid har sai ya zama mutumin da zai tsaya akan mata 50 sai ya zama mata 50 a madadin mutum daya shine yake kula da su namiji waɗannan duka labarai ne daga bakin da baya ƙarya sallallahu alaihi wa sallam Imam Ahmad dan Hanbal ya ruwaito hadisi daga Abu huraira Allah ya kara yadda a gare shi hadisi ne wanda Imam Tirmidhi ma ya ruwaito shi kuma ya inganta shi ya ce la taqumu sa'atu hatta yataqaraba zaman ba za a yi tashin kiyama ba har sai lokaci ya zama kusa kusa kusa da kusa fatakunu sanatu kashahr sai ya zama shekara sai ta shuɗe sai kaga kamar wata ɗaya aka yi wa yakunu shahru kal jumu'a sai kaga wata ta wuce kai ka ce sati ɗaya ne wa juma'a aljum'atu kal yawm sai kaga sati ya wuce sai ga kamar jiya jiya ne wa yakunu yau muka sa'a sai kaga wuni ko wuni guda sai ga kamar awa ɗaya ne wa takunu sa'atu ka ihrati sa'afa sai kaga awa guda ta wuce kamar yadda zaka kawo ganye ka kona char ya mutu shi kenan sai a ce kamar awa guda ta wuce na gaba hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Hurairah ya ruwaito riwayan Tirmizi kuma Albani ya inganta shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi ba'athani bil haqq na rantse da wanda ya tayar da ni da gaskiya in ka ji annabi zai faɗi irin wannan dole ka mai da hankali manzon Allah sallallahu alaihi tun bai zama annabi ba kuma bai san zai zama annabi ba kuma baya kama da zai zama annabi bai taba ƙarya ba yanzu kuma Allah ya tayar da shi hankali ya cika ilimi ya cika annabta ta cika manzanci ya cika a lokacin zai yi ƙarya kuma in zai yi ƙarya bai yi akan mutane ba sai yi akan Allah to kuma zai magana akan Allah sai ce na rantse da wanda ya tada ni da gaskiya ai wannan gaskiya kenan bisa gaskiya yace na rantse da Allah la tanqadi hadhihi dunya wannan duniya ba za ta tattara nata ina ta tawatse ba hatta yaqa hatta yaqa bihimul khasfu wal kadhfu walmasu ya yace har sai an samu wato ƙasa ta rinka cin mutane ta rifta mutane su fada a ciki sannan a samu abubuwa su rinka rubtowa daga sama suna kashe mutane sannan a samu waɗansu mutane a rinka canza su ana mai da su su zama kamar dabbobi aka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi mata zalika ya yau yaushe za a yi haka ya ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi wasallama yace idza ra'aita an nisa a rakib na suruj وكثرت الفت وكثرت zur wa وفشت وفشت شهادات rizal واستغنى nisa ubin nisa. Ya ce lokacin da za ga alfasha ta yi yawa alfasha tsakanin maza da mata sannan alfasha abin nan sannan kuma ka ga shaida zur ta yi yawa a rinka gaskata makaryaci a karyata mai gaskiya kuma ka ga har an kai ga maza sun wadatu ga maza ana luwaɗi mata sun wadatu da mata ana lesbianism in ji manzan Allah ya rantse ya ce sai an yi wannan kafin a yi tashin kiyama sai mu liƙa lissafi muna ganin shi lokacin ya kusa ko da saura Imam Ahmad ya ruwaito daga Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya kare yarda a gare shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqumu sa'atu illa ala ashra illa ala shirarin nas ba za a yi tashin kiyama ba sai dai akan masharrantan mutane masu alheri duk za su kare mutanen kirki duk za su mutu mutanen arziki za su zama babu su a duniya saura masharranta sai a yi tashin kiyama da su wannan imamu muslim ma ya ruwaito sai imamu muslim ya ƙara ruwaitowa manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi la ilaha illallah ba za a yi tashin kiyama ba wannan imamu ahmad ne ya ruwaito cewa ba za a yi tashin kiyama ba har sai an kai lokacin da duk duniya ba wanda yake ce la ilaha illallah kai imamu muslim ya ce la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah ana nan ana nan tun akwai masu ɗan ilimi kaɗan sai ya zama saura ilimi ya kare saura jahilai amma suna kalmar shahada wasu sun iya fatiya da yawa ba iya ba daga yana ba iya fatiya ba sai kalmar shahada daga ba a zuwa ka rasa kalmar shahada daga baya zama akwai wanda za su iya ce Allah Allah ana iya faɗan sunansa daga baya sai ya zama duk duniya ba wanda yake faɗan sunan Allah duk an manta da shi an zama duniya zalla ba wanda ya san cewa akwai wani shi Allah kafin a zo a yi tashin kiyama imamu ahmad ya ruwaito daga anas dan malik wanda shi ma imamu muslim ya ruwaito wannan maganar cewa ba za a yi tashin duniya ba har sai ya zama laisa fil ardi man yaqulu Allah Allah to ana cikin wannan ne kuma sai a zo lokacin da za a yi tashin kiyama in an zo ya za a yi ana cikin wannan hali mun dai ji yadda labari ya koro ko alamomin tashin kiyama daga ƙanana ƙanana har an zo manya manya har an zo lokacin da babu sauran mutanen kirki har an zo lokacin da rana za ta fito daga mafadarta kullum rana ina in ta fito daga mafitarta tana faduwa ne a gaban al'arshin Allah sai ta ce na gama aikin da ka sani jiya sai Allah ya ce to gobe ma ki sake haka haka ake kullum tun da har yanzu har gobe wata rana in ta fito ta fada sai Allah ya ce ki dakata tukun sai a ga rana ta faɗi shiru shiru shiru bata sake fitowa ba ya kamata a ce gobe yayi gobe bai yi ba jibi yayi jibi bai yi ba ana ta jira ana ta jira rana sai a ga rana ta fito daga ta inda ta faɗa shine yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira mutane suna ganin wannan sai su ce oh tashin kiyama ka sai su tuna sai duk su ce sun yi imani shikenan kuma lokacin kuma imani bai da amfani to ana cikin wannan harkar ne sai asalin ranar da Allah yake cewa la ta'tikum illa baghta ranar da za a yi ta sai ta zo ranar da za a yi ta nan kuwa ita ce ranar da Allah zai ce wa mala'ikan nan da ya bashi kahon nan sai Allah ya ce masa busa ka san dama ya riga ya shirya ba maganar bata lokaci sai ya busa hadisi mai tsayi wanda Abu Ya'la al-Musili da shi da Al-Bazzar suka ruwaito wanda ibn kathir ya kawo shi a cikin wannan littafin sa mai albarka an-nihayatu fil fitani wal malahim wa ashrati sa'a na taba gaya mana wannan littafi cewa ibn kathir ne mai albarka wanda ya rubuta wannan littafin sa na tafsirin tafsirul qur'an al-azim al-majidin shaykhul islam ibn taymiya shine wanda ya dauko tarihin duniya tun daga farko tun lokacin Allah madaukakin sarki yana shi kadansa kafin ya fara halitta ya fara iya abin da nassoshi ya zo daga alkur'ani ko hadisi ya fahimta sai ya ɗauko tun daga tarihin farkon halitta yana saukowa har zuwa lokacin da aka halicci mala'iku har zuwa halittar annabi adam har zuwa halittar sama da ƙasa har zuwa lokacin da annabi adam ya sauko har zuwa shi da ƴaƴansa har zuwa annabawa har zuwa kan annabi muhammad sallallahu da ya kare annabi isa zai fara annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ajiye wancan littafin an fahimta sai ya ɗauko kuma tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ɗauko ya ci gaba ya ci gaba har zuwa ƙarshen rayuwar annabi sallallahu har zuwa khalifofi abubakar umar usman ali har zuwa sauran wato zamuna da aka yi a baya har zuwa lokacin da aka zo zamanin sa shi har zuwa ranar da yake rubuta littafin ya gama sai ya ajiye wannan an fahimta ko sunan littafin albidayatu wan nihaya farko da ƙarshe bayan ya gama wannan sai kuma ya ɗauko sai ya ce bari kuma ya ƙarshen duniya ne ya rubuta wannan littafi an-nihayatu wal malahim shine menene zai faru a ƙarshe wanda shi ne ƙarshen tarihi gaba ɗaya ba inda za ka samu wannan sai a musulunci wallahi duk bincikenka a duniya ba wanda ya karaɗe duniyar nan daga farkonta ya kai ta har ƙarshe har bayan an naɗe ta mai zai faru wannan ba inda ake samu sai daga taskar Allah da manzon Allah sallallahu wannan sai malaman musulunci Allah ya saka musu da alheri Shi ne rubuta wannan littafi daga kan yanzu bayan ya mutu ai bai san me zai faru ba ba zai iya ci gaba daga kansa zuwa bayan ya mutu ba sai dai dauko abin da manzon Allah sallallahu ya faɗa ko Allah ya faɗa na abin da zai faru a gaba sai ya dauko daga kan farko farkon alamomin ƙarshen zamani har zuwa ƙarshen duniya har yadda duniya za ta tattara har me zai faru har aje tashin kiyama har bayan an gama tashin kiyama kowa ya je wuta kowa ya je aljanna an gama daga nan da ya gama wannan littafin to daga cikin wannan littafin shine ya tsamo mana hadisai wanda daga ciki shine wannan hadisi da zamu karanta na al-Imam al-Bazzar wanda yake magana dangane da in an zo tashin kiyama menene zai faru Abu Hurairah yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce إن الله تعالى لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق السورة فأعطاه إسرافيل wannan yana bada labari ne dangane da abunda muka faɗa a baya lokacin da Allah ya halicci sammai da ƙasa sai ya ɗauki wannan kahon ya ba da shi wa Israfil ya ce shi ka busa to shine sai ya zama na har aka zo lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi ba'athani bil haqqi inna Oh, zuwa lokacin da yace yan fihi fahad ya yace zai yi busa ne sau uku sau nawa sau uku na farko nafkhatul faza busar da za a yi ta firgici da razana da tashin hankali da ya galgala komi da ɗagawa kowa hankali wannan shine mulfaza il akbar ranar tashin hankali mafi girma wannan duniyar ai ana ganin tashi hankali da yawa ana razana da yawa amma wallahi za a yi wani tashi hankali da firgici wanda duniya ba ta taba ganin sa ba shine ranar da wannan mala'ika zai busa kahon kowa sai ya ji karar kuma sai an shiga cikin wani tashin hankali da ɗimaucewa da ruɗu wanda ɗan adam bai taba ganin haka ba kuma alƙaluman tarihi ba su taɓa rubuta an taba yi wa ɗan adam wannan ba shine yawmul faza'il akbar sannan sai a zo ai nafhatu sa'iq sai kuma a yi kuma wato busa wadda za a yi wadda kowa kuma zai faɗi ya mutu sannan sai na uku nafhatul qiyami li rabbil alamin sai kuma sai Allah ya tada shi sai Allah ya ce ya sake busawa sai ya busa na ƙarshe sai kowa ya tashi wannan tashin in an tashi ba za a sake mutuwa ba har abada kowa zai tsaya da shi za a ci gaba da harkoki in ma fil jannati wa in ma fil na'imi wa in ma fil iqab to akan wannan ne Allah ya ce wa ma yanzur haula illa sayhatan wahidatan malaha min fawa mutane ba abin suke jira sai tsawa guda daya wadda za a yi fa idza nufikha fi suri nafhatun wahida to ana cikin wannan in aka yi wannan busar mutum akan idonsa fa yana ji yana gani duwatsu suna narkewa sama tana rushewa dan Allah ka taba ganin wannan sai dai ayi karya a cikin fim amma ko na cikin fim ba zai nuna yadda sama ke rushewa ba kana ji kana ganin taurari suna zubowa wa idan nujumun kadarat kana ganin rana tana tana tana tartsatsi tana fadowa aina za ta fado sai Allah wannan ranar girmanta ya ninninka wannan duniya ta musu miliyoyi to aina za ta fadi Allahu a'lam sannan kana ji kana gani wato abun nan tekuna manya-manyan ruwa da teku dukan sun fashe wa idan biharu fujjirat an fasa su an watsa su duniya ta wargaje komi da ka gani da yana kan tsari Allah ne ya ajiye shi akan tsari wa sama samaa an taqa'a alal art illa bi iznihi to yawma idin ya'ti iznuhu to in Allah ya bada izini sai kaga sama sai ta rikice sai komi ya fara fadowa an fahimta ko to wannan shine ranar tashin kiyama ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan busan kaho kamar yadda muka ji za a yi shi ne kamar yadda wasu malamai suke ce biyu waɗansu suke ce uku amma abin da ya fi jaye shine busa guda uku ne za a yi busa ta farko ita ce busar da za a yi wadda za ta sa kowa da kowa sai ya jijjiga a lokacin da za a yi wannan abun fa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala taquman sa'atu kamar da yake cikin hadisin bukhari daga abu hurairah wala taquman sa'atu wa qad nashara ar-rajulani thawban bainahuma fala yatabayanihi wala yutawiyanihi wala yutawiyanihi yace ranar ranar da za a yi wannan al'amarin mutum biyu suna cikin cinikayya ka zo sayan yadi nawa ne yadi ya dauko kana dubawa kawai sai a fara tashin kiyama karka dauka za a ga alama ba notice ba kawai sai dai a fara ba za su samu damar naɗe kayan ba ballanta na rufe shagon kuma ba za su samu damar gama cika cinikin ba ana cikin yi kawai sai a ci gaba daga wurin daga inda ka fito nan kawai sai dai a wuce kenan. wala taquma na sa'atu wa qadin sarafa ar-rajulu yalbanu hatahu fala ya ta'amuhu mutum ya zo yana tatse yana tatsa na nono yana yi ba zai samu damar sha ba sai a yi wala kuma na sa'atu wa huwa yalitu haudahu fala yusqi fala yusqi fihi mutum ya zo inda yake kiwon dabbobinsa yana gyaggyarawa akan zai su zai shayar da dabbobinsa ruwa tun bai basu ba za a yi wala taquma na sa'atu wa qad raka'a akalatun ila fihi fala yat'amuha mutum ya dauki wani abu zai ci yayi haka kafin ya sa a cikin bakinsa an fara shikenan sai dai ya jefar kawai sai a ci gaba sannan kuma ana cikin wani al'amari sai a je wajen almahshar shine ina ne za a tafi kan ina za a yi tashin kiyama sannan ana cikin wannan abun aka ce za a yi busar kaho za a yi girgiza za a yi wane ne to sai a je ina ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Abu da ce yace yuhsharu nasu ala thalathi tara'iq rahibina rahibina ba'irin wa بعير ala ba'irin wa وعشرة ala ba'irin wa tuhsharu baqiyatuhu wa tahshuru baqiyatuhum ana cikin wani al'amarin aka zo maganar tashin kiyama wata wuta ce za ta taso sai mutane sai ta kora mutane sai mutane su tashi kashi uku za a fita a guje shine ake ce gudun fanfalaki ko wannan gudun da gaske ne amma ba dole ne zama gudu za a yi ba wasu tafiya za su in ka samu dama ne ba za ka yi gudu in aka zo za a tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗansu za su tafi rafibina za su tafi cikin nutsuwa suna da tsammanin samun rahama don haka su za su tafi inda za a samu rahama ne rahibi ne waɗansu suna cikin tsoro an kora su da ƙarfi ne ba sa so su tafi za ka ga mutane guda biyu akan raƙumi ɗaya guda uku akan raƙumi ɗaya guda goma akan raƙumi ɗaya waɗansu suka ce dukan za su hau saboda ana neman abin da ka gaji ƙafafunka ba halin tsayawa amma dole za a tafi wani ya hau kan raƙumi sai wani ma ya dalle sai wani ma ya dalle sai ga mutum biyu uku har mutum goma sun mamakale makale akan raƙumi wasu kuma suka ce a'a za a rinka ta'aqubi ne wannan ya sauka ba wannan mutum goma ga sunan suna ja wannan ya dana wannan ya dana za a yi ta tafiya ba san ina za a je ba sannan kuma waɗansu su kuma wa tashiru baqiyatuhumun nar sauran matsiyatan su kuma sai tsona su ba su tafi ba su ba za su je ba su ba za su je ba fitina ce a can kawai sai ga wuta daga ta ina za ta fito daga min indillahi sai ta koro mutane wannan wutar fatakilu ma'ahu haisu qalu duk inda za su wuni ita ma za ta wuni tare da su kana tsayawa ita ma ta zo kusa da kai wa tabitu ma'ahu haisu batu inda za ku kwana anan za ta kwana wa tusbihu ma'ahu haisu asbahu inda za su wayi gari tana ta ko ina suka je tana tare da su haka za ta kora mutane ta koro su min al-mashriq ila al-maghrib daga gabas daga can za a dauko tun daga farkon duniya gabas za a koro mutane ayyo yamma wa tumsi ma'akum haythu amsu yammaci ma za ta yi tare da su wannan duka daga bakin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama hadisi na gaba daga bahaz ibn hakim an abihi an jaddihi yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace tuhsharuna hahuna annabi sallallahu ya nuna da kansa wa auma abiyadihi ya nuna da hannunsa nahwa sham ya nuna ta hanyar inda sham take wajejen siriya da kuke ji yanzu ake ta bala'in nan ana ta fada ba ana ta fada can ba annabi sallallahu ya nuna ta can in aka ce sham ana nufi ya hada da kasar siriya a yanzu da kasar lebanon da kasar falastinu da ita isra'ilan duka wannan yankin shi ake ce masa asham da jordan wannan kasashen su ake ce musu sham manzon allah sallallahu ya nuna hannunsa ya ce can ne za a je a taru a tashin kiyama ya ce za ku tafi mushatan wasu suna tafiya a ƙasa wa rukbanan wasu suna kan abun hawa wa tujarruna ala wujuhikum waɗansu ana jan su akan kumatunsu ba sa so tafi sun ki tafiya wuta tana kora su amma ana jan su da karfi akan kansu wa tu'raduna ala allahi ala afwahikum za a za a gabato da ku a gaban Allah akan bakin ku annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan haka za a yi a wannan ranar yanzu da zuwa nan mun fahimci a ina ne za a yi tashin kiyama daga nan duniya za a kora mutanen da suka rage duka sai sun tafi har zuwa can waɗanda suka mutu su riga sun mutu suna ƙasa waɗanda suka rage kuma ka za a yi ta koro su a yi ta tura su har sai an je can sannan na gaba shine imamu ahmad ya ruwaito tare da imamu muslim dukkansu daga abdullahi bin amr bin al Allah ya kare yarda a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun ma thumma yunfakhu suri fala yasma'uhu ahadun illa asghalitan litan wa rafa'alita lita yace kuma haka za a zo a yi busa a cikin kaho babu wanda zai ji wannan busan kahon face sai ya haka ya karkata wuyarsa mina ne kam yana dai dan fara kadan kadan kadan mutum yana ji yana saurarawa yana haka mutum ya daga wuyansa yana ji a zai iso shi ma ba sai ya ba sai ya tankura kansa ba wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalitu hawdahu fayas'aq mutum na farko wanda zai fara ji shine wani mutum wanda ya sa dabbobinsa rakumansa yana neman ya ɗaure su ya tara musu abin nan ya gyara musu mashaya yana cikin wannan kawai sai ya fara jin wannan busar ta tashin ta tashin kiyama ta fara shiga cikin kunninsa shine na farko fa a sai ya fara suma sai ya fara sai ya fara isa har duka sai ya game dukkan dan adam da yake bayan kasa sai ya ji wannan karan kuma sai ya fadi ya mutu wala yasma'uhu ahadun illa sa'ik ba wanda zai ji sai ya fadi ya mutu thumma yursilu Allahu mataran ka'annahu tal sai Allah ya saukar da wani ruwa mako wannan ruwan mai kauri kai ka ce wato yanda hazo mai wannan abin yayyafin nan yake zuba a wata riwaya kaurin ruwan kai ka ce maniyin namiji fayan butu minhu a jisadul wannan ruwan in yazo duk waɗanda suke cikin kabari sun mutu dinnan wanda suka suma sai duk jikin su sai sai tsitsira sai su sake dawowa gangan jikin su thumma yunfakhu fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun sai a sake busan kaho sai ga mutane sun miƙe tsaye suna zazzare ido sun mai yuqalu ya ayyuhan nas halummu ila rabbikum sai a fara kira ana ce ya ku mutane ku zo Allah yana kiran ku lokaci yayi wannan shine la ta'tikum illa baghta wannan shine ranar da za a yi wannan al'amari wanda dukkan mu anan kowa sai an yi da shi wallahi da wanda yake nan da wanda baya nan da wanda ba a haifa ba da wanda aka haifa da wanda ya riga ya mutu duk tare da kowa da kowa sai an yi abu na gaba cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shine a wata rana za a yi wannan abin annabi sallallahu alaihi ya ce ranar juma'a za a yi Matsalar ita ce wata juma'ar wacce ce hadisi ya tabbata daga Anas dan Malik Allah ya kare yarda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace khairu yawmin tala'at fihi shamsu yawmul jumu'a mafi alherin ranar da mafi alherin yini wanda rana ta fito a cikin sa shine yinin juma'a fihi kuluka adam a ranar juma'a aka halici annabi adam wa fihi uhbit a ranar juma'a aka fitar da shi aka sauko da shi ƙasa wa fihi tiba alai a ranar juma'a aka yafe masa wa fihi mata a ranar juma'a ya mutu wa fihi taqumu sa'a a ranar juma'a za a yi tashin kiyama min illa وما من دابة إلا وهي min hina tusbihu hatta tatlu ash shamsu shafaqatan shafaqan min as-sa'a babu wani yini na ranar juma'a da waye gari alfijir ya keto kafin a ce rana ta fito din nan duk wani abun da ka gani daga cikin dabbobi sai sun zama a firgice a razane saboda sun san ranar juma'a za a yi tashin kiyama suna tunanin ko dai yau ne sai dai dan adam da aljani kawai shine wanda ba ruwansa haka za a zo ranar juma'a ya tabbacin sa kuma ya tashi cikin kwanciyar hankali ba abin da ya dame shi amma dabbobi dukkan su ranar juma'a ne sai sun ga rana ta fito daga mafitarta sai su ce oh ashe ba yau bane duk dabbobi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma in aka zo girgizan ƙasa ya za a yi a fara fitowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da imam muslim ya ruwaito daga abu huraira cewa ya ce ana sayyidu walade adama yau qiyama ya ce ranar tashin kiyama ni ne shugaban bil adama gaba daya da wanda ya yarda a nan na zama shugabansa da wanda bai daba ranar kiyama kowa zai miƙa wuya in zama shugaba wa awwalu man yanshaqu anhu al-qabr kuma ni ne mutum na farko wanda wanda kabarinsa zai tsage shi kuma ya fara fitowa ni ne na farko da zan fara bullowa wa awwalu shafi'in ni ne farkon wanda zai nemi ya yi ceto wa awwalu mushaffa ni ne na farko da za a bani in yi ceto a wani hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma riwayar imamu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu fa ajidu Musa batishan bi qa'imati al-arsh yace kasa tana tsagawa da ni in na taso ba kowa a tsaye kowa yana cikin kasa tukun ba fara fita ba yace amma ina tasowa sai in ga annabi Musa yana rike da ɗaya daga cikin wato qawaid na al'arshin ubangiji yana tsaye kyam yace fala adri ni ban sani ba afaka kabli shin annabi Musa ya fara farkawa kafin ni ne au juziya bisa a aqati turi ko kuma an saka masa ne sumar da ya yi na wanda muka karanta a baya wa kharra Musa ika. sumar da ya yi lokacin da ya nemi zai ga Allah a jikin turi sinina wancan suman da ya yi sai Allah ya sa shi wannan suman na nan na tashin kiyama banda shi shi sa shi yana tsaye ana komi ni ban sani ba shi ma ya suma sai na riga shi tashi ai sai ya riga ni tashi ko kuma a'a shi dama bai suma ba ya ce amma dai in dai ƙasa ce ta jijjiga ni ne na farkon wanda zan fara fita amma ni ma in na farko in na fito zan ga annabi Musa yana tsaye jama'a wannan abubuwa da kuke ji ake ta faɗa wallahi tallahi gaskiya ne babu wani abu a cikin wannan da kaji ana faɗa wanda ya zama tatsuniya ko kuma labarai ne wanda ake faɗa wanda za ka ji haka kawai ya wuce ko ka ji daɗi ko ka ji rashin daɗi wannan abin da ake faɗa wallahi duka gaskiya ne kuma wannan ranar wallahi sai ta jijjiga kowa daga cikin musakulat fi samawati wal ard Allah ce al'amarinta yayi nauyi wa sama da ƙasa jama'a mu ji tsoron tashin kiyama يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي نفس لا يجزي والد عن ولدي الله يجي كجي tsoron wannan ranar wadda uba ba zai yi amfani wa ɗansa ba a ranar jama'a mu ji tsoron ranar kiyama mu ji tsoron wannan ranar da za ta zo wanda ta tabbace mu ji tsoron abin da zai faru a wannan ranar wanda ba mu sani muna cikin wani bangare ba ne magabatanmu na kwarai abin da muka sani daga gare su shine jin tsoron wannan ranar ba tare da bada mutum wa kansa garanti cewa yana cikin waɗanda za su samu tsira ba mu sa zuciyarmu akan tsoron Allah da tsoron wannan ranar Allah ya ce mana inna zalzalata sa'ati shay'un azim jijjigar ƙasa da girgizar ƙasa da za a yi a wannan ranar al'amari ne mai girma Allah shi ne al'azim wa huwa al’aliyu Al'azim azim duk abinda kullu ma azzamahu Allah fa huwa azim duk abinda Allah ya girmama shi to wannan abun babba ne Allah ya ce na ja muku kunne na gargade ku lalle tashin kiyama al'amarin mai girma ne haka jama'a mu nema wa kanmu sauki akan tashin kiyama ya za mu nema wa kanmu sauki akan tashin kiyama wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'a ya mu yi aikin da ya dace da ranar ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat kowa ya ga menene ya kaddamar saboda wannan rana ta gobe Allah ya kira ta saboda kamar gobe ne yadda ka tabbatar gobe za a yi ko da kai ko ba kai haka shi ma tashin kiyama za a yi shi kuma ba dole ne ai dole da kai za a yi haka ya mafi tabbas ma akan asalin gobe dun gobe kan za a yi amma ta yi ba da kai bane amma wannan ma za a yi kuma dole har da kai za a yi mu shirya wa tashin kiyama mu kyautata ayyukan mu mu rage laifuka amma ba za mu iya dainawa duka ba tunani akan ubangiji da tunani akan wannan ranar kawai wallahi ya ishi ya sa mutum ya ji tsoron Allah ya rage wata tsiyar manya manyan laifuka da aka san ka ba irai ne mu guje su wannan ranar za ta zo kuma dukkan abin da aka faɗa cewa za a yi za a yi a wannan ranar Allah ubangiji ka sa mu ga alheri Allah ka ba mu kyakkyawan ƙarshe a duniya abin da ya zama daidai cikin darasin mu na yau Allah ya sa ya zama mana wa'azi kuma mu yi aiki da shi abin da ya zama kuskure ko tutubin harshe Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh